Hulɗa ta fuskar soja na da wani ta a wajajen shekara da tara 1970 muka soma tallafawa sashen jini militar a ƙasar Nijar. Wannan sashen na da tarihi mai tsawo na haɗin kai da Jamus. Amma komi sai ya canza a shekara biyar dangance da wanzuwar shigar matsalar ta'addanci a ƙasar Nijar. Da farko wata matsala ce mu da muka ɗauka kamar da za a daƙile nan take. Sai zai iya zama lamarin ya yi tsanani. Daga wannan lokaci ya kuka yi domin gyara wannan dangantakar soja. Sai da muka saurari bukatar da ke ga ƙasar Nijar daga shekara ta 2015 muka soma tallafawa sojojin da 'yan gine-gine ba su kayan aiki gini hilin safkar jirage na biyu da muka yi a hilin jirgin yame da sojojin ke amfani musamman da shi da kuma amular hulɗa ta baiwa wata bataliyar sojan dakarun musamman horo mai lamba 41 BSE a Tawa da hulɗar da ta girku sosai sai Niger ta bada shawarin girkin cibiyar training din wa'annan dakarun musamman a Tilia. James ta tallafa wa Niger kafa sansanoni na shawagi iyakoki yaya waɗannan sansanoni suke aiki yaya ne aka yi su. Idan ana batun CMCF na farko fusa'ar ƙasar Niger ce a cikin dubara ta ga batun tsaro na ƙasarta. Daman tana da girkin CMCF na biyu kuma shine kokarin horar da su ƙungiyar tarayyar turai ecap sahel niger ce ta yi abinda jamus ta yi ta tanada wa ecap sahel niger da gwamnatin niger kudaden bayar da horon da girkin wasu cncf ta farkon mun san da amerika ce ta tallafa ta biyu kuma da ke birnin kwani kungiyar tarayyar turai ce da zubin jarin jamus akwai kuma kasar neverland payback wanda tare da su muka rarraba ɗaukar ɗawainiyar belgium ita ma ta bada taimako kwanta na jami'an bada horo amma aiwata aikin kansa ecap sahel niger ce ta zatar da shi don kar a manta da hakan na uku da za a girka a tera ina tunanin misali ne mai kyau sosai na dangantaka kuma bugu da ƙari wani taimako ne ga ƙoƙarin da nijar ke yi na murƙushe ta'addanci ba tare da taimakon abokan hulɗa ba don ko zuwa gaba ƙasar nijar ce za ta wannan gwagwarmayar. Studio Ghana.